assalamu alaikum kuma ga wani sirri kuma zan nuna muku na maulan mushak ibrahim ya sarri Allah ta'ala shi wannan sirri din kaifiyar ne in dai alheri kake nema ko ko kana neman Allah duk abin da ka sa gaba a dafa ne alkhairu ne duk ana yin shi amma da sunan shi ibrahim ake wurdi eh, za ka ma ne duk rana za ka dinga karanta ya shohi ibrahim ya shohi ibrahim ya shohi ibrahim dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai haka ake wuridansa da niyan allah ya ta inda kake zato da inda ma baka zata ba da inda da inda baka samu shigo alkhairi manyan kuɗaɗe da kaza da kaza ya san ka shigo ma hannun ka dama da hadu alfamun sarwan mai wannan suna dan Allah kai mun haka dan badadan annabi Muhammadun nan da kai wuridin sunansa Allah ya maka hakan nan don kai wannan sannan muka ce ya zama maka kuma dafaƙi. wa baka wannan suna ɗin da kai wuri da Allah baka san me wannan sunan ba kafi ni sanansa ka san kowa ne ne shi din wanda ya san wannan sunan ya san me wannan sunan Allah daga kai sai sai annabin ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ina tawassuli da wannan sunan na nayi wuri dan sa Allah dama da hagu Allah kai mun buɗe sannan ka sa kuma ya zama mun kuwa da dafa'i daga duk inda akwai almajirin shehu ibrahim yan sallallahu ta'ala wanda yake shi wannan bawan Allah ya zo gun shehu ne shi dama da shekara hakan na kan yin ambaliya na ruwa hakan na garin a inda yake to da ya zo haka nan sai ruwan ya zo da ya zo sai ya zo cinye gari gaba daya to tun nama da haka san da haka kafin ruwan nan ya zo sai kaga mutane suna kaura daga wannan kauyen to ga almajirin shi ibrahim kuma na tsakiyarsu eh sai da ya gan wannan lokacin ya yi ruwan na zuwa sai ya zauna tsakiyar gida yana na shi da inda zai je sai ya ce oh ga wannan mala'in zai taso sai ya dauka calbinsa ya dinga wuridin ya shi ibrahim ya shi ibrahim sai da ya wannan wuridin adadin wannan wuridin kafas dubu bakwai da dari bakwai da saba'in da bakwai wallahi da wannan lokaci ne da ruwan ya zo su ya ci ya zo yana cin waje ya kai gidansa ya tsallaka bai taɓa gidansa bai tsallaka ya ci duk ga ko ina na zagayen wajensa duk ruwa ya cinya ma shi gidansa ruwan nan bai taba shi ba sai ya je wajen shehu ya je ke faɗa ma shehu ibrahim cewa ya maulana kaji kaji abin mamakin fa da ya faru kaji wallahi wannan ya cinye mana duk gari ma ni waje na sashi inda ke wallahi wannan ku sai shi ya ce wani aya ya ce me kace ka karanta ya ce su wallahi zo nan ka na danga wuri da saka fas dubu bakwai da ɗari sai ce ai yawa shi ibrahim ya ce yayi yawa da suna na so ɗaya ka kira ka gaya ma allah cewa yi maka da wannan sunan shi kenan da Allah sai maka haka na yi wannan aikin da ka je ka sa kanka yi yawa ya ce da so ɗaya ka kira ni da shi kenan wallahi saboda haka ga wannan sirri na na wurin shi sunan shi bayan dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai akan neman fatahi da kuma dafa insha Allah wallahi wallahi dai wannan ne ko wannan ka rike a rayuwa wallahi ya ishe ka ba malam yan uwa abinda zan nuna muku daga karshe a jiya dinga tawassuli da shehu ibrahim cikin duk lamari wallahi ba za ka taba jin kunya ba inda shehu ibrahim ne ka je ka yi ta tawassuli da shi ka rike shi gam kana tawassuli da shi zali da shi cikin duk lamari wallahi sai ka kashe mamaki wallahi insha Allah wala karim salamu alaikum